da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a gundumar Columbia kan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yammai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna tare da ni Madina Dahiru mai shanu. kuka sani a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na duba batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma za mu duba illar da shakar hayakin gawayi ke yi ga ɗan adam. kun je kun fura a waje kar ku bi ku shigar da shi a daki sai ku diba gishiri ku barbada a kai kafin ya sauka sannan ku shiga da shi a daki sai ya ce to. kamar yadda kika sani da a kwanakin nan ana ta fama da tsananin sanyi a wasu kasashenmu na Afirka. Lamarin da ke sa mutane yawan amfani da gawayi domin ɗumama su Haka yake Madina a cikin wannan makon nan ne ma wasu matasa biyu suka rasa rayukansu sakamakon haka a Najeriya. A yau za mu faɗaɗa muku labarin yadda wannan abin alhini ya faru a birnin Jos da ke jihar Filato. Za mu kuma yi hira kai tsaye da wani likita wanda zai bayyana mana illolin shakar hayakin gawayi da kuma hanyoyin da za a iya bi domin kaucewa faɗawa tarkan wannan hayakin. Duba da yadda ake amfani da gawayi don abubuwa da dama a cikin gidaje. Sannan kuma idan lokaci ya bamu dama za mu buɗe muku layi domin ku kira ku yi ma likita tambaya kai tsaye. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. soma shirin da jin yadda wasu matasa biyu a birnin Jos da ke jihar Filato a tsakiyar arewacin Najeriya suka rasa rayukansu sakamakon shakar iskar gawayi da suka yi bayan da suka kunna gawayin domin ɗumama su don magance sanyi. Kana sai suka yi bacci. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta yi hira da 'yan uwan waɗannan matasan kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na musamman da ta aiko mana daga Jos. Wasu matasa biyu sun gamu da ajalinsu bayan sun sanya wuta a gawayi don jin ɗumi saboda sanyi. Tun dai a farkon wannan wata na Janairun 2020 ne sanyin hunturu mai tsanani ya buso a cikin garin Jos da kewaye, lamarin da ya sanya jama'a neman matakan dumama jikinsu da makoncinsu. To sai dai ga Saminu Idris da abokinsa Idris Ahiru neman jin ɗumi ta hanyar sanya wutar gawaye a ɗakinsu ya yi sanadin rasa rayukansu. Yayin da na isa ɗakin da mamatan suka gamu da ajalinsu a yankin gangare da ke nan cikin garin Jos, na tarar da ƙonannen katifar da suka kwanta da labule da ledan ƙasa da sauran kayayyakin da suka ƙone. A nan yanzu ina tare da ɗan uwan ɗaya daga cikin mamatan. Menene sunanka? Sunana Labiru Idris. to kana wa ga shi wanda Allah ya masa rasuwa me ya faru ni dai ina cikin gida a wannan dare kafin abin ya faru irin karfe goma sha ɗaya haka na dare saboda sai ya yi hiran shi a gangare kafin nan ya zo ya kwanta to sai ya kira ni a waya yake ce mu bude mai wannan kofan gidan akan ya shiga ya ɗau kasko a cikin gida to ni kuma na dan dawo da dan zazzabi haka sai na ce mata na ta tashi ta bude mai kofa ya ɗau kasko to a lokacin ta tashi ta bude mai kofa ta bashi kasko to da safiya ta yi ban samu sallan asuba ba na tashi irin karfe shidan nan na safe to na yi alola na a cikin ɗaki na yi sallah na a cikin ɗaki to a time din matana ta riga ni tashi a bacci ta hura gawayi da ta dafa ruwan zafi to a nan dai na ce ta haɗa min abin karyawa a cikin ɗakin duk komai da miya a cikin ɗaki ba mu fito tsakar gida ba time din da na karya sai aka kira na katako cewa in je in ɗau kayana ya zo to sai na yunkurin fitowa cikin tsakar gida sai na ji kauri sai nake tambayan ta ko gawayin da kika sa ne yake kauri a cikin gidan nan sai ta ce min tun kafin mata hura wannan gawayi ita ma ta ji kauri a cikin gidan to na kai wajen minti biyar dai a cikin gidan ina ta dubawa in gan me yake kauri a cikin gidan na bude kicin ina tunanin ko ta sa hita ne ya kone to ba hita bane na fito dai ina ta tunanin a ah, ko wayan wuta ne an kawo wuta da daddare wayan wuta ya kone a wani wajen da ban sani ba to duk ba shi bane sai na yi yunkurin fitowa buɗe bude kofan gida saboda akwai yadda muke dan canja wuta na yi tunanin ko wajen ne ya yi ne eh. to ina zuwa daidai zauren kenan zan sa sakata buɗe bude kofan gidan sai hankali na kai windan windan jikin ɗakin su da yake yana ta cikin gida to sai na ja slicing windan su na bude sai na ga hayaki na fitowa to hankali na ya tashi da yake always in na tashi in na kwankwasa windan so biyu in na kira sunan shi saminu saminu zai tashi to yana ansa kawama ma ya tashi kenan to na kira suna ya fi so bai tashi ba hankali na tashi sai na bude kofan gida sai na zo wannan wajen to na ga wannan sakatan gashi nan a jiki dai na habdo din yana jiki kuma wancan ma na ga sakata a jiki saboda wani tsin suna ciki wannan sakatan na wannan habdo din ba a sawa sai dai sa wannan kusan su manne kofa na girgiza na girgiza ina kiran sunan shi shiru sai na balle wannan abin da karfi na ja shi ya fashe to kofan ɗakin sai gagare ni ballewa sai na shiga nan gidan makotana ne saboda mazaje ne kowanne da matan shi su uku na ce su taimake ni sai suka fito muka da ki kofan sai ya buɗe to muna dukan kofan hayakin da yake fitowa sai ya gagare mu mu shiga cikin ɗakin to a daidai lokacin ni dai kawai da yake hankali na tashi dan uwana ne a ciki sai kowai na shiga cikin ɗakin da hayakin da komai na jawo kafan shi to lokacin da na jawo kafan shi sai wandon shi ya biyo ni saboda wandon daga daidai wai shi zuwa kasa ya kone to na sake sake wandon na kamo kafan shi to ina kamo kafan shi ga kafan shi ya kone in ga ko zai yi motsi bai ba na ɗauko hannun shi haka na gane shi ya kandare haka to sai kawai na gibo a lokacin jiki na yi sanyi to ban iya komai ba ma a lokacin to a lokacin ne na tafi family house amma ni ban san ma na je ba saboda hankali na tashi to da na je family house mu suna tambaya na a kai na asibiti yadda suke mun bayani ai na zo a furgize na kai na asibiti ina me ya faru sai dai na Allah ya taimake na kira sunan shi Saminu Saminu to suka san cewa eh to akwai damuwa a cikin gidana to a lokacin ne suka zo to amma kuna zaton cewa wato gawayin da suka yi amfani da shi ne ya kone su zahiri gawayi ne saboda a lokacin da aka zo fito da su shi kanin nawo ya yi yunkurin ya fita lokacin da hayakin gawayin ya hau kansu to abin ya fi karfinsa akan ya bude kofa to dalilin haka ne ya fada akan kaskon gawayin gawayin shine kona abubuwan da suke cikin dakin amma ba wuta ba ne ya kama ko abu mahaifiyar saminu idris mai suna habiba hassan ta ce a daren da saminu ya rasu wata surukar su ma ta samu hatsarin shakar mummunan iskar gawayi sai dai allah ya kubutar da su to ya kika ji da wannan lamari da ya auku eh to mun samu kanmu akan cewar saboda hatsarin gawayi saboda sun zo mun yi hira da su daga tun da abin da muke ta hira da su har mun kai kamar sha ɗaya haka muna ta hira da shi na dare kenan e to sannan shi ne sai fita suka je suka sai gawayi suka je suka sa ɗaki to kuma wannan hatsarin ya same mu ba ga kan wannan kaɗai ba na a wannan dare mun samu kanmu akan mutane biyu saboda muna da sirkanmu ita ma sai wannan abin ya tashi a kansu saboda su ma sun sa gawayin su ma again ta faɗi ta samu kanta a cikin damuwa muna suna tare da yarinyar mu budurwa suna tare to sai ita ma abun ya kama ta sai ta faɗi to ita kuma yar uwanta da take kwance da ita ta ka ta shiga wani halin damuwa sai ta tashi sai ta buɗe kofa to ta inda ita wannan ta samu tsira kenan har ta sa hannun ta a wuta ma to sai ta fito ta taho sai aka kawo ta gida to dama su saminu suna kwance a ɗakin yayan su su uku ne a ciki sai ta kira ɗaya daga ciki cewar ya zo ya raka ta ta dawo gida ita ba za ta iya kwana da wannan ɗin ba to shine sai kenan sai ya fita ubangiji Allah ya sa kwanan shi shi bai kare ba to sai ta ya bar su su biyu a daki to wannan su biyun shine suka samu wannan hatsarin cewar ubangiji allah ya ikon shi shi saminu suka samu kansa a cikin wannan hali da shi dan uwansu ma yana tare da su allah bai sa ya ji ya sani ba to shi ne kenan allah ya sa kuma hanyar su kenan suka tafi to kuma ta yawanci ku kuke amfani da wannan gawayi kuma akan samu wannan hatsari ya za ku yi gargadi musamman ta inda ake sayan gawayin nan da ba a san kowane irin itace ake amfani da shi ba to abin da zamu ce dai shine zamu mu yi ma mutane gargadi akan cewar Allah ubangiji ya kare ya kiyaye kowane dan adam yake raye a duniya ya hankali da maganan gawayi tunda ya zama mana akwai annoba a ciki tunda mu ba mu san da wannan damuwan ba kuma ba yi da wani kama wanda zaki iya ganewa bayi da wani kamanni sai dai in allah ubangiji ya dora wa mutum ko mai mutuwa ko mai wahala za ka samu wannan damuwan a ciki sai dai mu ce allah ya sa kowa ya kiyaye allah ya tsare allah ya musu rahama wa wanda bai same shi kuma Allah ya tsare Allah ya kare shi ma uban Saminu mai suna Idris Aliyu ya ce labarin mutuwa ta Allah ce to wannan na Allah ne ni ma kaina ban tsira ba yawwa in ka ga mutum bai mutu ba kwanan shi ne bai kare ba kuma duk wanda ka ya mutu ta kwanan shi ne ya kare yawa mutuwa guda da ce amma sanadin ta yana da yawa wani wuta wani ruwa wani mota haka abin ne da yake faruwa wani ma kuma yana kwanci a gadonsa sai allah ya kawo karan kwanansa shine rayuwa take tare da shi to amma magana gawayi ni abin da nake son gayawa na baya duk wanda ya kunna gawayi ya bari ya cinye ya sa masa gishiri ya tabbatar da cewa dafinsa ya mutu kafin ya kai shi daki in ko mutum ya kai daki ma kar ya daddanne kofa ta inda iska ba zai shiga ba yawwa wanda suka mutu ubangiji Allah gafarta musu mu da muke na baya ubangiji Allah ba mu ikon yin abun da za mu samu lahira na nan gobe na kuma garzaya gidansu Idris Dahiru wanda shi ma ya rasu a hadarin wutar gawayin mahaifiyarsa mai suna Hama Hassan hudu ba ta yi wa al'umma kan amfani da gawayi alhamdulillah mu wa Allah godiya dan ba mu jarabta ka da wani al'amari sai Allah da ya halicci mu Allah ubangiji tsikansu da rahama Allah ya yafe musu ubangiji Allah ka kara mana tawakalin musulunci Allah ka kara mana dangana e abin da zan ce kenan to yawanci akan samu mutane na amfani da wato wannan gawayi musamman a wannan lokaci na dari e eh. to bayan da zan yi akai shine duk mu kula mu kiyaye domin wannan gawayi dai sai dai Allah rangwata mana gawayin ba kyau gawayi ba kyau kula Allah ya tsare gawayi ba kyau Allah ya kare ubangiji daɗa kare mu Allah ya tsare to wani kira zaki ma al'umma duka musamman waɗanda suke amfani da shi kubar kabera Allah mai girma Allah ubangiji ya ba mu ikon da za mu ci gaba da kiyayewa domin wannan gauyuka dai ga sunan ne ana amfani da shi mu daina kaiwa ɗaki mu daina kaiwa ɗaki in kicin ne kina amfani da kicin ɗinki mai rufe na ma gaskiya a fitar da shi domin a kicin ɗin ma matsala ne tunda abokin ɗaki ne a sami gefen da za a sa inda yara ba sa zuwa in ba dama ma ka sai itace ka haƙura shi ne yafi mana sauki Allah ka mana jagora. Hmm, abin tausayi wallahi amma shin kowane irin gawayi ne ke da illa ga lafiyar ɗan adam ko kuma akwai takamaiman gawayin wasu itatuwa da ke haifar da wannan illa Ga wata mai sana'ar sai da gawayi shekaru fiye da talatin mai suna Maman John, ta ce waɗansu itatuwan da ake yanka ake gawayi da su suna da illa ga lafiyar al'umma. shi nan kira sai da gawayi yaya cinikin gawayi yake cinikin gawayi mu yanzu muna dan samu amma gawayin ne yayi mana karanci gawayi yayi karanci saboda me saboda mutane masu sayar da gawayi sun yi yawa a gari kuma suna zuwa a wurin da su je su sara eh Mm, haka ne amma dai yanzu da yake ana sanyi sosai yanzu ne kasuwa yake ci kenan mm, kasuwa yana ci amma gawayi yayi yawa cikin gari mm, in ba dun gawayi yayi yawa ba da kin zo kin samu nan fataca ne mm-hmm. amma gawayi yayi yawa yanzu To amma akwai wani lamari wato wanda wadan suna amfani da gawayin nan kuna iya tantance wani irin itace ake amfani da shi don a kawo kin ga yana kawo illa ma mutane. Eh wannan saka babu kin gani marke kin gani madaci kin gani doruwa to su ba su da komai amma yaran mu nan da sun fara tsara barkatai ko ina an je ana da inji ana yankawa sai an yanka wani itace ana kiran shi ta uh, in wanda ya saya bai sani ba in ka je ka sa a wuta ka bi ka kulle daki wallahi zai ba zai ba za ku ji dadi ba mm. ba za ku ji dadi ba to amma kuna da kungiya man a uh, kungiyan kan mu kenan a nan eh. eh babu da wani kasuwa a wani guri sai nan dai eh, eh. amma ku ba za ku yi magana domin ku tantance irin ga gawayin da ake kawo muku saboda kar ya zama hatsari ma mutane ba eh to mun gaji a gwamnati ba su taimake mu ba gaskiya ka gani a nan yi ta zuwa a jayin dibi to kai gani nan din ma jasa north ne a maimakon da za su iya taimake mu da wani abu to babu mu dai ana bar mu a nan ne kawai wani lokaci ma a zo wai za a karba wurin a wurin mu mu ba da taimakon kowa a nan a gwamnati ba eh, babu inda sun taimake ku za ku iya haɗa hannu da masu sayar muku da gawayin domin a tantance irin itacen da ake kawowa kenan eh in sun gwamnati ya taimake mu ba eh akwai masu gawayin da za yi shawara da su mu yi shawara da su su ma su san irin itacen da za su sara ko ba gaskiya ba ne eh, eh. waɗansu yara ma sun zo shakaran jiya nan a ranar asabar sun sayi na dari hudu kamar yadda matan nan ta saya abun da yaro ya fada mun kenan ya ce mun mama ina son je sama mai jego a daki amma mun ji labari wai ya kashe mutane biyu sai na ce mishi eh, akwai itacen daban-daban akwai itacen daban-daban mu ma in mun gan shi anan ba ma ba ma karba mm, ba ma karba in mun gan shi anan ba ma karba wato kuna iya gane itacen kenan eh sai na ce musu in kun je kun fura a waje kar ku bi ku shigar da shi a daki sai ku diba gishiri ku barbada a kai kafin in ya sauka sannan ku shiga da shi a daki sai ya ce to. Babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau Dr. Polycarp Azut Martins ya yi bayani ne kan illar da gawayi ke da shi. To akwai bayanai na cewa mutane suna mutuwa saboda hayakin da suke shaka musamman wajen amfani da gawayi. Me ke janyo wannan? Wanda suna sa gawayi su rufe kofofi da windo duka yana kawo damuwa. Irin abin da ke fita daga kan gawayi nan. akwai wani iska da ana kiran shi carbon monoxide shi wannan din ba shine mutane suna numfashi da shi shiga ciki ba shine na fita daga cikin mutane aka mata wanda ana kiran shi oxygen su samu amma wannan carbon monoxide din kuma domin ba iska da yana shiga ciki daki in sun mutane suna numfashi a cikin wannan carbon monoxide din zai iya kishi su so ba kyau so sa gawaya cikin dakin da an rufe window da an rufe kofofi duka ba kyau yana ya kashe mutane musamman yanzu lokacin sanyi da waɗansu suna ganin kamar wannan gawayi shine zai sa su dan ji dumi me shawaran ka ga mutane idan ma za su yi amfani da gawayi din in su yi amfani da gawayi su je wurin da akwai iska kamar eh, wurin da akwai kofa yana bude sai a sa in sun gama jin zafin sai su shiga daki amma ba su kai daki wanda za su kwanta ba ne kada su kai shi cikin dakin kwanciyar su. to amma banda mutuwa idan a ce wanda ya tsira bai mutu ba wani illa zai samu a jikinsa. wasu mutanen zai su iya samun illa in ya riga ya shafi bargon kansu ko wani wuri zai ya dame tunanin su ko yana su zai tafiya eh, so ba kyau sa kwana da gawai a daki ana rufe kofofin da su window. Babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau kenan Dr. Polycarp Azu Martins. Na a gaida likita bokan turai a sosai. likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba yabo ba badan budan yabo. Kurin waka daidan su ce rayu. ke wasu na ga Allah rabi. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ya ga ciwo amin. Zan ga likitoci masu kulawa. lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita na canza masu ciwo waɗansu na ta kogi waɗansu na ta nishi waɗansu na ta ruri waɗansu na ta kuka waɗansu na ta kuka ikon Allah sai abin abin tausayi an abin tausayi ni kuma ki gashi kuma labarin da ake ta samu daga kasashen mu saboda ana sanyi wallahi ana sanyi ana sanyi gashi kuma wancan satin da ina ga aka ce sanyi har ya wuce London Eh, ya wuce da birnin London. Ana sa jacket jacket <laughs> mutane. Kowa ya shiga gida sai bargo. Eh ana ta kira baba na in gaishe shi na ce to baba ya gari ya kuma ya winta. Mm. Ya ce lallai kan hunturu ya <laughs> shigo. Gaskiya kam. To masu sauraro dangane da batun da muke tattaunawa na illar shakar hayakin gawayi za mu kira likitanmu wato Dr. Abdulaziz Bako mazauni a nan Amurka. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ku shakata da wannan wakar. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin. alaikum dakta. Barka da shigowa zauren namu. mu To dakta ka ji dai batun da muke tattaunawa a kai wasu matasa biyu sun rasa rayukansu saboda shakan wato carbon monoxide na ga shi ne ke fitowa daga um, irin wannan gawayin. Mm. To wani irin bayani za ka yi mana a kai wato daga itacen kaɗai ake samun carbon monoxide ɗin shi kan menene shi ya yake illa ga jikin ɗan adam. eh to za a iya samun carbon monoxide daga dukkan wani abin da yake za a iya kunna wuta da shi misali kamar irin su gawayi din ko ita kanta wuta din ko kuma duk wani abu da misali ake konawa yawanci yana fitowa daga cikin waɗannan abubuwan so kuma shi illarsa shine yana da illoli da yawa a jiki yana iya shafar duka kusan idan za mu iya cewa sassan jiki musamman jini yana hana kamar amfanin dama jini mafi mahimmanci ko kuma na ce daga cikin amfanin jini shi ne daukan iskar da muke shaka wacce take ake kira oxygen mm. ya kai su sauran sassan jiki duka sauran cells na jiki ya tattura su wurin so shi carbon monoxide yana hana wannan abun yana kamar kawo cikas a wannan hanya saboda haka idan ma mun shaki iska sai kasance ba za ta iya kaiwa ga sauran sassan jiki ba kuma jiki idan babu wannan oxygen din sauran sassan jiki ba za su yi amfani ba so yana shafar wannan yana shafar ah, kamar bangaren ah, kwakwalwa ah, musamman idan ya zuwa wani lokaci yakan shafi kwakwalwa ita kanta da sauran sassan jiki ma da yawa duka carbon monoxide yana iya shafar shi idan mutum ya zauna a cikinsa a lokaci ko da ya kasance misali mutum ya samu ya shaƙi iskar da yawa a lokaci ɗaya ko kuma kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yana shakarsa misali yana yana hudda da abubuwan da suke da hayaki akai akai to kaɗan kaɗan kaɗan zai ringa taruwa shi ma kuma zai iya yi wa mutum illa. To dakta kamar yadda ka ce ana samun wannan carbon monoxide din ne idan an kona hayakin wasu itatuwa to mm. kamar yaya mutum zai iya gane wani irin ice ke da wannan carbon monoxide din koko wani hayaki ne zai iya masa illa ga jikinsa eh, to ai shi ga eh, carbon monoxide shi ai abin nan combustion process ne yake produce ko kuma na ce abin da yake janyo shi ne shi kona abin Mm. to saboda haka idan ya kasance bayan da mutum zai ce wai ko akwai wani haya ko wani kaman ah, itace wanda ba shi da carbon monoxide kowane ice ke da carbon eh, monoxide kenan abin da aka yi amfani da shi inda yana fitar da hayaki mm. za ga carbon monoxide yana ciki kuma mm. matsalar ma carbon monoxide shine ba shi da wani kaman kala da zaka gane ka ce wannan ai bakin hayaki ne saboda carbon monoxide ba shi da kala ba shi da kuma wani kaman alamun ko eh, abin da za ka iya shinshina ka ce wannan kai wannan yana da mm. ba shi da wannan daga. To, eh. likita a gurguji dai barin tambaye ka akwai cikin hirar da muka saka yanzu akwai ɗaya daga cikinsu da ke cewa mm. domin magance wannan carbon monoxide ɗin ko kuma hayakin da zai iya ma mutum illa a jikinsa mm. mutum zai iya barbada gishiri to menene gaske wannan magana? gaskiya dai ban san wannan abin nan ba ban san wannan eh, scientific ko kuma wani ce kamar a kimiyyance ban san wannan tsarin ba kuma bana tsammanin zai yi aiki saboda hmm. eh, gishiri ba zai hana misali eh, haɗa carbon monoxide ba bayan lokacin da ake kona abu hmm. scientifically dai idan a kimiyyance babu yadda za a saka gishiri ya hana Eh, abin nan ɗin carbon monoxide. To dakta kan ɗin ka ga kira nan na shigo mana daga jihar Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To Malam Musa, barka da shigowa ran namu. <laughs> To bismillah ga ka ga likita. Allah kawai da kika faɗa suna na Alhaji Musa Ngaro, mai hmm. rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To ga ka ga likita. Alhamdulillah dakta ne wa dakta fatan alkhairi kuma ne mai barka da warhaka. haka. Na gode. wato to tambayar da nake da na da tambaya guda biyu dangane da shi kanshi wannan magana kwalɗin ko kuma wannan gawayin da mutane suke konawa. Mm-hmm. Tun dakta kamar yanzu ka ga da mun san kamar irin gawayi irin namu na kamar kauye haka wanda zaka sare bishiya ne haka da sauransu ko kuma a ka gama girki ne abin da ka gama girki da wannan ice za ka ɗebi ruwa kaɗan ɗan kasa wannan gawayi wanda shi ka ga mutane da yawa za su iya kunna shi a ɗaki zai kwana a ɗaki ba tare da na ganin har dama in ka manta ba dakta kamar ka kawai idan aka yi aure ko kuma ka haihuwa za ka ga an irin wani gado irin na ƙasa za a irin wannan gawayi a cikin karkashin wuta da sauransu to dakta kamar yanzu to sai ga kuma yanzu yanzu idan koda mai shayi ne haka ya kunna kofar daki domin kwanaki wani mai shayi ya kunna wuta haka da wannan gawayi ya kunna kofar daki kusan mutum hudu haka Allah ya dauki rayuwar saboda sakamakon wannan abin din shin wannan mm. bishiyar tasu da kama akwai bambanci ne tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu shin dakta kamar yanzu kamar irin wannan shi da ake yin girki din da shi na na zamanin da ake sai da shi ake kawo shi daga daji shin ga mm. idan mutum kawai ɗebe shi je haɗa mai wuta ya fifita shi zai iya tura shi a daki din haɗarin su ko kuma ko wannan rigakafi wanda za ka yi mai kamar yadda na ce ma tambaya ana barbaɗa gishiri kuma muna da wannan labarin to amma dai zuma so mu ji daga bakin ka yawa so shi gaskiya maganar a ah, barbada gishiri abu ne wanda yake ah, ya kamata a ce misali wani wanda ya karanci chemistry shi zai fi sanin ainihin ko idan an barbada gishirin amma dai a kimiyyance abin da na sani gaskiya ba na zamanin akwai wani dalili da zai sa ah, saka gishiri ya hana itace ya producing ɗin carbon dioxide idan an kona shi hmm. abu na biyu kuma duk abin da mutum zai kunna na dangane da wuta ko wani abu ya kamata a ce a waje mutum ya kunna shi musamman da abin da zai ya hayaki ya kamata a ce a mutum a waje mutum ya kunna shi ko kuma lokacin da ake amfani da shi a ya kasance akwai hanyar da iska take fita wato sarrin dai kamar yadda a tsarin gidajen turai suna da abinda ake cewa cimni a turance. Inda muna da irin hanyar da akwai irin wannan mm. cimni dama da akwai su suma a sauran gidaje da suke uh, Afirka. Mm. Uh, saboda wannan iska ta ringa fita hayakin ya ringa fita ta sama. To, dakta kan ka tsaye ga wani kira nan na shigo mana salamu alaikum. Mm. Wa alaikum salam hajiya barkan ko za ka dan rage karan rediyon naka. To daga wani jiha? To daga wani jiha? To a Kaduna ne dai suna na kiran ku da garin da Malam Murtala nan dai lokaci a kusa kure mana amma a gurguje kai ma likita tambaya. A gurguje na farko zan ta farka da yake da ne a wanda shawara zai ba mu yanayin kasan mu kaga akwai wahalan kananzir akwai gas kuka ma yanzu an ce mu daina amfani saboda ba iya sarrafa shi ba to shin gawayin kuma ga illan shi wannan shawara zai ba mu ne in za mu girki ko za mu dafa ruwa ko ga abinci shawara muke so ya ba mu da fatan za ta to dakta gaskiya babbar shawara shine a bude kofofi lokacin da yake lokacin da ya kasance akwai hayaki ko kuma idan za a yi girki a yi girki a waje kada a yi shi a cikin daki yadda zai kasance hayakin ya cika dakin gaba daya babu kuma hanyar da iska za ta shigo. To dakta gashi nan dai lokaci yayi amma mun gode da ka karbi wannan bakoncin namu. Eh, na gode. To masu sauraro da haka haka muka kawo karshen shirin namu. Ni Madina Dahir mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya.